makabarta ne a cikin garin Gombe inda muka zo muka samu wasu mutane suna shan giya suna shaye-shaye suna son wuyi to anan nan musa su daga farko dai wannan shi kan ma na gwada mana shi Allah ne ma eh ka Musa ne? Ba kai ne? Wani kai yi gashi ba ne? Yanzu da ka fara shan wala ne ka ce mana kai ba Allah ba. Ka ga ya cinga kenan. Za ne. yanzu da ka sauka da awarka kai ba Allah ba ne ah, ko? Yanzu ne ka sauka da awarka kai ba Allah ba. To kai mene? Ni bawar Allah ne. Kai bawan Allah ne? Eh. Ka yadda yanzu kai bawan Allah ne? Ka fita haƙiƙan naka? Ni ba dan haƙiƙa bane dama. Yanzu yanzu fa ka faɗa fa. Sani ni ina aiki ne da waman kadar Allah ha kadari. Ai baka santa ba ai. Ka zo ka kama shan giya wannan kwalabin mene? Giya ne. Da kuma kun ce mana ba ku sha giya ba. Kuma mun ji warin giya a ku Sani. Kai me sunanka? Dago kanka. Sunana Muhammad. Dago kanka mana kalle ni mana me sunanka? Muhammad. Me ka nan wajen? mazo na Nan ina ne? Nan ina ne? Nawa na gari? na gombe me ka sha cikin nan na na ka sha giya ka sha wiwi ka sha taba kamar yadda ka bara da kuma mun tambaye ka ka ce mana baka sha komi ba dalilin me yasa ka shigo nan ka sha wannan abubuwan a'a tambayan ka nake dalilin me yasa ka shigo nan ka sha giyan nan yanzu kai in an taba ka kai ka duba fa me a hannunka wannan yanzu wannan carbi ne a hannunka za ka shiga gari a matsayin ka ce kai musulmi ne in an taba ku kuna zuwa wajen maulidi kuna cewa ku yan ku kai shi wancan fa ya ce mana shi Allah ne ba ko ba kai faɗa ba kai tambayo ne ba Ramza eh me sunanka Muhammad Muhammad waye ina ne nan ina ne makabarta ne nawa na gari na Gombe me kuka zo yana mun zo mun aikata babban kuskure me da me kuka yi mun sha sigari da me mun sha giya da me mun sha sigari ɗayan fa wiwi so me me ka kunun ko lokacin wallahi sa kawai Allah ne ya jarrabe mu da haka kar ka daura wa Allah mai gida kar ka daura wa Allah ba zan fasa daura wa yanzu yanzu ana ka fahimce ni dan girman Allah ka san me yasa Allah shi ya kasantar da ni ana ni ba ni da rai komai wa kaina face wanda ubangiji su a wace da'awa babu da'awa babu ba, ba, babu da'awa babu da'awa haka kawai ka kirkiro kanka wannan abu ba kuma kirkiro kai na me kai in case of lokacin da oh, Allah zai halicce ni bai shawarce ni ba eh ya sha he halicce ka bai shawarce mama na ba eh bai shawarce baba na eh amma a matsayin ku na waɗanda muke a a ci gaba da maganar ka dai tukunna bai shawarci maman ka ba sai yayyo ka dan giya ko a'a ba kuma dan giya yayi ni ba me yayi ka Allah yayi ni cikakken mutum sai ka mai da kanka dan giya family ko mutumin kirki sai ka mai da kanka dan giya ko eh wannan kuma jarrabawa ce to shikenan zaka ga jarrabawa yau zaka ah. ga jarrabawa yau zaka ga jarrabawa yau zaka ga jarrabawa yau zaka ga jarrabawa yau to ku mu tafi ustaz ku shigo mana da dan ku dauki kwalaben giyan ku ku dauki kwalaben giyan ku da kun ce mana ba ku sha giya ba bara mu bar su anan ba kai kai cikin makabarta nan kwalban giya yanzu wannan guda nawa ne guda hudu anan wajen wancan guda nawa ne anan wancan guda nawa ne amir wallahi an dai wancan guda nawa ne wancan guda nawa ne ga biyu a can ga hudu a nan ga ɗaya a nan wannan ba guda ɗaya ba abdaman abdaman wannan ba ɗaya ba abdaman sani ba ga hudu ba abdaman abu mana dan girman Allah ko ka da ah da wuri abdurrahman sani kaga guda ga biyu a nan kaga kallon yanzu an samu kwalabe guda bakwai wanda suka zo suka sha giya to mu da ku kaɗai muka kama a ga nan abubuwan sigari sannan kuma wannan wuri da kuke gallo bayan Allah a nan wajen da kuka gan shi nan wani kwari da a cikin makabartan mun taɓa zuwa muka samu an yi shimfiɗi kamar na gado na wajen kwanciya haka suka yi shi a wajen ba abun da ba sa zuwa suke yi a wannan wajen sassa su kwalaben a cikin gyalle nan a cikin ledan nan